da safiyar yau ne da ya samu zashin wasu tagwayen mai a cikin garin damaturu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane shida da kuma raunata wasu ashirin da shida tashin wannan bom din da ya auku ne a wurare daban-daban yayin da aka ce tashin bom ɗin ya auku ne a bakin tasha inda wata yarkunan bakin wake ta yi kokarin kutsawa cikin jama'a inda bom din ya tashi da ita ya hallaka ta da kuma wasu mutane hudu yayin da bom na biyu ya tashi da wani saurayin da aka ce ya fito ne daga daji ya yi kokarin shiga keke na wato samfurin baburan nan masu kafa uku inda matukin wannan keken ya gano cewa cewa wannan saurayi na dauke da wannan bam din ya kuma tare da ita amma shi wannan saurayi ne kadai game da ajalinsa wanda aka ce bai wuce shekaru goma sha uku da haihuwa ba alhaji abdullahi begode shine mai magana da yawun gwamnatin jihar yobin ga kuma abin da ke cewa mun tashi da eh, da wani bala'i a garin Damatu inda aka samu wani a harin kunar bakin wake har biyu kiwa dai harai hare a wurare da daban mm. A wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane shida har da su kansu waɗannan yan ta'adda guda biyu kenan da suka tada da bama bama. Mm. bayanin da muke da shi shine mutane kimanin ashirin da shida sun samu raunuka hudu daga cikin su eh, mai tsanani wanda har ya kai ga an shigar da su ɗakin tiyata. A ah. ne ah, girma gwamna ya yi takaicin wannan al'amari sosai kuma Allah ya dai kuma ya yi daga da ziyarar sarta da ziyarar daga su iyalan waɗanda suka gama mai gidan gaskiya waɗanda aka shiga sai ba su gani ba. Ah. kuma ya fatan Allah ya ba wa waɗanda suka ci raunuka a lafiya ya umarci hukumomi a asibiti da su ba da magani na gaggawa kuma ah, ba tare da an karɓi wasu sun ba daga wurin waɗannan mutane da wannan lamari ya rika da su a kuma bayan da muke da shi shi ne su goya suna ci gaba da kama musu da ma'adiri din kuma kamar da na faɗa hudu daga cikin su an shiga da su kamar tiyata haka. Haka zalika ɗaya daga cikin mazauna garin dama turiya shi damu a akwai lamarin kamar haka. A ina da ina da ina ya bom ya tashi. Yawwa akwai bakin kusa ita wannan din mutum tana kokarin shiga cikin taya din to an ce ya yi fatin nata shi ne sai ta tayar ma akwai motsin da yake wuce gom. Ita matan mace ce yarinya ce ko babban mace ce? Eh a ba babban mace yarinya ce. na ɗayan ba ina ne abin ya faru yawa wancan kuma ta ba bypass ne akwai wani kamfani ya ce ya yana da kamfani wani kamfani ya ta. ka fas ne daga jeji ne shigo ya tarike kenan ok shi yaron eh ya ce wai tasha ne ne haka shi tasha ne za ka je ba ka kawo ko ya race a shi ne kuma shi ne za ka je ne suka fi da ba su ke je ne su sai ta ne. sai suna daga da jeji sun suka ga bom ne kai da suka ba dace ta yanzu kuma kawai sai ya ruga da gudu da kawai sai ta da bom ya shi kadai kashe kenan yawa ne shi kaɗai. Daya daga cikin mazauna garin damaturu da ke jihar yobe kenan ya bayani game da aukuwar tashin bom na yau da aka ce ya auku a wurare daban-daban guda biyu ya kuma halaka mutane guda shida ciki har da 'yan ƙunar bakin waken guda biyu da ta wasu guda 26 haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya